يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يشفعون الا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون yana sanar da ayyukansu da suka gabata da waɗanda za su yi nan gaba kuma ba sa roƙon ceto sai da izininsa ga wanda ya yarda a nema masa ceton kuma su saboda tsoron Allah masu kiyayewa ne ba sa saba masa umarni ko hani